sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki da ke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi goma sha ɗaya ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba kanan labarai. To babban Special General ɗan 'yan sandan Najeriya Muhammad Adam ya soke runduna ta musamman da ke yaƙi da masu fashi da makami wato SAS. Ana ci gaba da bikin tunawa da ranar ɗaya mace a duniya wacce ta zo a shekarar da duniyar ke fuskantar annoba da kuma da tattalin arziki. Sannan za ku ji cewa cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar al'amuran cutar ta coronavirus ta ce adadin masu dauke da cutar ya haura miliyan 37.2 a duk faɗin duniya. Kanan labaran kenan. To kuma yadda kuka ji a kanan labarai yau goma sha ɗaya ga watan Oktoba ake bikin tunawa da ranar 'ya'ya mata. wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tayar da al'ummomi da gwamnatoci daga bacci akan batun mutunta 'yancin 'yan mata baya ga tarin kalubale da suke fama da su a zamantakewar yau da kullum. Muna yawon waye kai ga iyaye da su da kansu yaran su ma saboda mafi yawa yanzu in ka je kasar Hausa yara da an yi sa musu talla a cikin kai kuma ana musu aure tun suna yara ƙanana. Har ila yau albarkacin wannan rana ce sa daga abokin Najeriya wakiliyarmu shamsi hamza ibrahim ta tattauna da hajiya ga galadima tsohon darakta a fannin kula da samar da ci gaba ga yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta kasar domin jin matakan da suka kamata iyaye su rika ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar 'ya'ya mata a zo visitin matan nan ba ta da komai ta nemi haɗin kan mai gidanta ya tallafa mata ko da ɗan abin da za a sayawa yarinya gari da gyaɗa a mata makaranta ran visitin wallahi wajen 80% ba sa iya yi. Za kuma mu a jihar Lagos inda za ku ji cewa bayan haɗarin fashewar gas da ya kashe mutum biyar a ƙarshen makon nan a lagos za ku ji irin matakan da masu ruwa da tsaki suka ce ya kamata a rika ɗauka domin kare aukuwar haɗarin fashewar ta gas yayi abin da zai tada wuta kowane iri ko na lantarki ko na sigari ko na sinadarin iskan salansan mota ko na mashin ko na waya na handset ma'ana masu waya da hanset a cikin kamfanin gas da ka haɗa da matsala. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniya. ke gizo. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wani Jama'a Assalamu alaikum. Babban Sufetan Janar ɗin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya soke runduna ta musamman da ke yaƙi da masu fashi da makami ta SAS. Wannan mataki na zuwa ne bayan jerin zanga-zangan da wasu manyan biranen Najeriya suka fuskanta. inda ake zargin rundunar ta sas da cin zarafin mutane a wasu lokuta ma har da kisa zargin da rundunar ke musantawa sifetan na 'yan sandan ya bayyana daukan wannan mataki ne a wasu sanarwa da aka raba wa manema labarai a abuja wacce wakilinmu hassan maina kaina da ke abuja ya gani wato karin bayani shine kasasa 'yan kwanakin nan ana ta yin zanga-zanga a sassa daban-daban na najeriya domin ganin an kawo ƙarshen wani runduna ta musamman da yaƙi da 'yan fashi da makami wato sas kuma zanga-zangar na daukar sabbin salo inda mutane da dama na suke na ɓacin su dangane da yadda wannan rujuna take danna haƙƙin bil'adama da kuma cin zarafin dan adam to a wani zamanin musamman da ya yi da manyan jami'ansa dazu-dazun nan shi sofeta jihar 'yan sandan najeriya ya ya bada sanarwar soke ita wannan rujuna da ake kira special anti-robbery squad ko kuma sa a takaice To Hassan mai mecece makomar jami'an da ke cikin wannan runduna ta SAS kenan? An duka waɗansu jami'ai da suke wannan runduna za a mai da su sauran sassa na 'yan sanda su da aikin ɗan sanda ne da kullum. Za a fidda wani sabon tsarin yaƙi da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane da sauran manyan laifuka. Wato kamar za a kaddamar da wata sabuwar runduna ce wacce za ta maye wannan gurbin wato runduna ta SAS ɗin. za a samar da wani dandali da ke zai da zai ke tuntuɓar juna tsakanin su jama'a da kuma shugabannin 'yan sanda domin ganin cewar an samar da kyakkyawan tsari na tsaro a tsakanin jama'a. wakilinmu hassan maina kai na kenan da ke abuja a yau lahadi ake bikin tunawa da ranar ya mace a duniya wacce ta zo a shekarar da duniya ke fuskantar annoba da kuma da tattalin arziki waɗanda suka ƙara jefa 'ya'ya mata cikin halin kakanikayi Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ta ware wannan rana domin a rika tunawa da kiyaye haƙoƙin mata ta ce annobar coronavirus ta ƙara ta'azzara irin wahalhalun da yara mata ke fuskanta a fannonin ilimi a wurin wuri cin zarafi da kuma takaitaccen damar da ya mace ke da ita wajen adama da ita a fannin tattalin arziki. ya Sabo ɗaliba ce a jamhuriyar Nijar. To idan kuma za a koma ɓangaren aikin mace kin san kin yi karatu kina da diplom inda ya kamata in kika kai wuri kaza za a ɗauke ki amma ba za a ɗauke ki kai tsaye in ba sai an nemi wani abu da gare ki kafin a ɗauke ki su tambaye ka ka yi musayan aikin da mutuncinka wasu bayanai da majalisar ɗinkin duniya ta wallafa a shafinta na yanar gizo sun nuna cewa nan da baɗi mata da 'yan mata miliyan 435 za su rika rayuwa a kan dala 1.90 yayin da wasu miliyan 47 za su tsunduma cikin kangin talauci sanadiyar annobar covid-19 madalla to kuma da kuka ji a farkon shirin yau goma sha ɗaya ga watan oktoba ake bikin tunawa da ranar 'ya'ya mata wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tayar da al'ummomi da gwamnatoci daga bacci akan batun mutunta 'yancin 'yan mata bayan la'akari da tarin ƙalubale da suke fama da su a zamantakewar yau da kullum. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamin mana barma ya haɗa mana rahoto akan wannan rana. La'akari da yawaitar ɗabi'ar toye hakki da cin zarafin 'yan mata a sassan duniya ya sa a shekarar 2011 Majalisar Ɗinkin Duniya ware ranar musamman da nufin an karar da duniya irin ƙalubalen da 'yan mata ke fuskanta. Bayanai sun yi nunin cewa wannan matsala ta fi kamari a ƙasashe masu tasowa saboda dalilai masu nasaba da al'adu ko yanayin tattalin arziki. Sabili kenan ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara ƙanana ke matsa ƙaimi wajen ayyukan faɗakarwa hajiya halima jido na daga cikin masu wannan fafutuka a nan nijar muna yawon waye kai ga iyaye da su da kansu yaran su ma saboda mafi yawa yanzu in ka je kasar hausa yara da an yi sa musu talla a cikin kai kuma ana musu aure tun suna yara ƙanana kenan muna kwatanta musu su na farko dai su samu horo su samu ilimi su samu tarbiyya su samu kiwon lahiya sosai muna waye ma iyaye kai da su ma yara su ne a basu ilimi su ne a kare lahiyarsu su ne a kare mutuncinsu kuma ita ma gwamnati daga bangaranta tana aiki da kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni suna aiki hannu da hannu su wanga suna da ƙarfi su wanga suna da ƙarfi. Cin zarafi a yayin neman ilimi ko neman aikin yi na daga cikin kalubalen da ke gaban 'yan mata a wannan zamani da daudar duniya ke ɗaukar hankalin mutane kamar yadda wata ɗaliba Shamsiya Sabo ta yi min bayani. A ce ka zo ka yi jarabawa ka rubuta kuma ka san ka yi ƙoƙari amma wanda bai zo rubuta ba idan ka diba makin sai ka ga ya fi naka. To kuma ba wani abu ne yake kawo hakan. Alaƙa ce da ke shiga tsakanin malamai da kuma ɗalibansu saboda indi har ita mutum za ta yi ta kafin da namiji ya sa ta koma menene to shi mako ba zai ji wahalar sa mata maki ko nawa ne ba to idan kuma za a koma bangaren aikin mace kin san kin yi karatu kina da diplom da ya kamata in kika kai wuri kaza za a dauke ki amma ba za a dauke ki kai tsaye in ba sai an nemi wani abu daga gare ki kafin a ɗauke ki su tambaye ka ka yi musayin aikin da mutuncinka jin ta bakin 'yan mata a kan dukkan abubuwan da ke wakana a sahun al'umma wata hanya ce da ke bada damar warware bambancin da 'yan mata ke fuskanta a halin yanzu maudu'in inda shugabar kungiyar matasa ta genome falmata taya ke ganin zai bai wa 'yan matan nijar kwarin gwiwar shiga zaɓuɓɓukan da ƙasar ke shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 al'ummar nijar kashi 54 cikin 100 duka mata ne a matan ma kuma ga matasa su ne kashi 70 kenan yan matan na san da su ma sai an dama da su suna iya zama yan takara a magajin gari a gunduma a majalisa dokoki a gwamnati duk waɗannan abubuwa ne wanda constitution in Niger ta ba ma mace da namiji kowa dama ya je ya gwada sashi kenan ita diya mace ya kamata ta kora ma 'yan siyasa cewa da su yanzu sun yi kare suna tabi ana musu rawa su ma za su zo a dama da su a ci gaba da karfafa matakan kare hakkin 'yan mata gwamnatin jamhuriyar Nijar a shekarar da 2017 ta kafa dokar haramtawa iyaye cire 'yan mata daga makaranta domin ba da su aure bayan lura da yadda wannan al'ada ke kara jefa jinsin 'yan mata cikin mawuyacin halin rayuwa baiwa 'yan matan yau dama tamkar inganta hanyoyin tabbatar da hakkin mata ne na gobe a cewar majalisar ɗinkin duniya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc za kuma mu sake koma kan batun na ranar mace da majalisar ɗinkin duniya ta ware na yau bayan mahmud ya karanto mana ƙarashin labaran duniyar cibiyar johns hopkins da ke bibiyar al'amuran cutar ta coronavirus ta ce adadin masu ɗauke da cutar ya haura miliyan 37.2 a duk faɗin duniya yayin da sama da mutum miliyan sun mutu amurka wacce ke da sama da mutum miliyan 7.7 ta kasance ƙasar da tafi kowace yawan masu cutar sai dai ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar indiya ta ɗara amurka a yawan masu cutar ta covid-19 yayin da ta ba da rahoton cewa adadin masu dauke da cutar a kasar ya kai miliyan bakwai a yau lahadi ma'aikatar lafiya a indiya a ranar lahadi ta ce an samu karin mutum dubu saba'in da hudu da dari uku da tamanin da uku da suka kamu da cutar cikin sa'a ashirin da hudu da suka gabata a ranar asabar brazil ta isa wani sabon mataki inda ta kai adadin sama da mutum dubu dari da hamsin da suka mutu sanadiyar cutar ta covid-19 a cewar ma'aikatar lafiyar kasar azerbaijan ta ce a daren jiya dakarun armenia sun harba makamai cikin birnin ganja da ke kasar a wani sako da ta wallafa a shafin ta na twitter ma'aikatar harkokin wajen kasar ta azerbaijan ta ce a daren ranar 11 ga watan oktoba dakarun armenia sun kai harin roka a ganja birni na biyu mafi girma a kasar wanda yake nesa da filin daga harin ya halaka fararen hula bakwai ya kuma jikkata wasu 39 cikinsu har da yara ƙanana sai dai ma'aikatar tsaro da ke nagorno karabakh ta musanta wannan zargi wanda ta ce ba shi da tushe balle makama a ranar asabar wani shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin armenia da azerbaijan ya fara aiki wanda akalla ya takaita munanan hare-haren da bangarorin biyu ke kai wa juna kan takaddamar yunkurin ballewar yankin nagorno karabakh wanda kasashen biyu suke ikirarin nasu ne ministan tattara bayanan sirri a isra'ila ya ce suna adawa da duk wani shirin sayan jiragen yaƙi kirar f-35 da ƙasar ke kokarin yi daga hannun amurka inda ya nuna buƙatar ganin isra'ila ta ci gaba da kasancewa mai ikon faɗa a ji ta fuskar soji a yankin minista eli cohen ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan rediyon dakarun isra'ila ya yi da shi inda aka tambaye shi kan wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na reuters rawaito wanda ya nuna cewa qatar ta miƙa wa washington bukatarta ta sayan jiragen yakin kirar f-35 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito da aka tambayi kohin ko za su nuna adawa da hakan sai ya ce eh saboda tsaronmu da mu a yankin su ne abubuwa mafiya muhimmanci a gare mu. Mahmud Lalo ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. albarkacin wannan rana ta ya mace da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna da Hajiya ga Ladima, tsohuwar darekta a fannin kula da samar da ci gaba ga yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar, domin jin matakan da suka kamata iyaye su rika ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar 'ya'ya mata musamman a fannin ilimin ya mace da ke zama tushen ci gaban duk wani tattalin arzikin ƙasa da zamantakewar al'umma. wannan damuwa ce babba na ɗaya dai mata ko suna da sha'awar ‘ya'yansu su ilimi da yawa ba cika ba su haɗin kai ba kalilatan ne malama ina baki wannan misali ne a sanda na yi principal na yi principal ta boarding ta ‘yan mata a kano na yi a kabo na yi a shekara na yi a watc goron dutse wallahi da yawa a sannan ma in the 80s nake baki labari mace za ta zo ta fashe miki da kuka ta je ta sai da samira ga abin da ta iya tara kenan ma an shi yarinya mu ajiye ta a zo visitin matan nan ba ta da komai ta nemi haɗin kan mai gidanta ya tallafa mata ko da ɗan abin da za a saiwa yarinya gari da gyaɗa a ka mata makaranta ran visitin wallahi wajen 80% ba sa iya yi to saboda haka a gaskiya a gaskiya malaman mu suna da aiki dole sai an yi wa'azi wa'azi ya shiga musamman kasar musulunci da mun san cewa akwai kwanciyar kushewa akwai nauyi da Allah ya dora wa iyaye a kansu wanda duk wanda yi wasa da shi wallahi sai ya kuna da macen da 'ya'yan da za ta haifa duk nauyin namiji ne. Wanda mataki ya kamata iyaye su ɗauka wajen ganin sun inganta rayuwar yara mata duba da yadda abubuwa suka sauya a yanzu da ake yawan samun cin zarafin yara matan kuma wani lokaci akan samu hatta iyaye maza ma suna cin zarafin 'ya'yansu da yin lalata da su. To ni dai a nan zan yi roƙona na musamman zai tafi ga iyaye maza nauyin a kansu yake su duba Allah su duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nauyin da ya dora a kansu su rike amana da Allah ya ba yau ko ba ka da kuɗi kana ba mata kaɗan haɗin kai kaɗan yanko kaɗan ka ce ta ajiye kaɗan yanko kaɗan ka ce ta ajiye wallahi za ta tabbatar yarinya ka ta fita a cikin tsafta ta tashi a tarbiyya babu zancen talla duk talaucin ka kar ka saka yarka ta tafi tana tallace tallace wanda ke uwar ta ki tsaya ki sana'a kan ki tura ƴaƴa zai ta lalace ba a zaunar da ita an gaya mata mahimmancin ilimi ya shiga kanta ta san za ta iya zama wani abu a kasan nan ba to hmm. ƴaƴa iyaye mata su ma suna da aiki dole a zaunar da su a ringa musu wa'azi ana musu lecture to ki tsaya ki nutsu ki tsaya ki karatu ki tsaya ki biyayya ga duk wani babba da kika shige wannan ki tsallake shi ki durkusa ki gaishe shi ki bashi girman ki to shine mar martabar iyaye da kakanni da tsofaffin unguwa za ta dawo domin in ka ga dan wani ko jikan wani yana abu ba daidai ba dole ka kwaba mishi. To tari da dama akan musguna wa mata ta fuskan al'adu inda yawancin lokaci ake nuna cewa akwai abin da maza za su iya yi wanda mata su ba za su iya yi ba lamarin da ke kai ga ana tsangwaman su me za a iya yi wajen samun daidaito a tsakani. Ta ai wannan saka abubuwa na al'ada shi ya fi cutar mu kuma dole mu rage abubuwa da ba addini ne ice ba duk wani abu na al'ada da aka san ba mai kyau ba sai a rage shi wanda ike mai kyau sai a inganta shi amma muddin za mu tsaya wa al'adu marasa amfani waɗanda ba za su sa mu ci gaba da 'ya'yanmu da jikokinmu musamman mata a ba su mahimmanci su ci gaba ba to za mu daɗe a cikin duhu kuma Allah cikin hikimar shi ya fidda mu daga cikin duhu ya fidda mu daga cikin jahilci kuma bature ma ya faɗa to educate a girl child or a woman is to educate a nation. So babban abu mafi fa'ida shi na ilimtar da al'umma. Particularly me culture. Saboda duk abin da ya mace aka ilimtar da ita, to nation guda za ta yi building. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, To bayan hadarin fashewar gas da ya kashe mutum biyar a ƙarshen makon nan a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya, masu ruwa da tsaki a fannin amfani da wannan makamashi sun ce akwai matakan da ya kamata a rika ɗauka domin kare aukuwar hadarin fashewar ta gas. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da baban gida Jibrin ya aiko mana daga Lagos. wannan gobara ya zo ne kasa da wata daya bayan aukuwan makamantan irin waɗannan hatsarurruka da ya shafi walau dai gidajen sayar da gas na girki ko kuma gidajen mai a kewaye da kuma birnin na lagos alhaji ali adamu gado shine shugaban kamfanin admar blue energy limited da ke hada-hadan iskar gas kuma na tambaye shi dalilin da ke haddasa hadura na gas da ake sayarwa ga jama'a na farko rashin kula ne ya kamata ana duba layin gas ɗin da ma'aunin gas ɗin da hanyoyin lantarki na gidan rashin tsaida da kuma bin dokoki da aka tsaida a wannan kamfani yana haddasar da matsala sosai abin lura shine shi sinadarin gas ɗin ba abin da ke ganuwa ba ne kuma jin warinsa gaskiya sai mai hanci da akwai wanda shi baya jin wari ko yaya take idan sinadari ya yaɗu a cikin kamfanin gas ko ko haraban kamfanin gas ɗin to fa an shiga matsala na ɗaya. Matsala na biyu kuma shine a kiyaye abin da zai ta da wuta kowane iri ne, ko na lantarki, ko na sigari, ko na sinadarin iskan salansan mota, ko na mashin, ko na waya na handset, ma'ana masu waya da handset a cikin kamfanin gas din yakan haddasa da matsala. Matsala na biyu daga ma'aikatan gidan gas ɗin. ana samun kuskure da dama wajensu rashin mai da hankali a wajen aiki kiyayen gugan karfe da karfe shi ma yana haddasar da irin wannan matsaloli na wuta da kuma aikin na'ura wanda ke sunsunan sinadarin gas din. Ga koya masu amfani da gas din ke ji game da irin wa'ina hatsura da ke faruwa ga dai babin gida sada wani mazaunin birnin Lagos kuma mai amfani da gas na girki. Magana gaskiya magana gas akwai hadari mai yawa ta tare da ita. Saboda shi gas duk inda yake kasan akwai matsala. Ya kamata a ce duk wani wanda yake sayar da gas a ce ya yi bohol ko ruwa kowane lokaci yana wanke ainihin tukunyar gas din din a wajen wanda zai rika samun shi ruwa saboda rana kaga yana samun sanyi yana dumama to insha Allahu za a samu saukin fashewa saboda shi kansa kake ganin shi kanan bom ne kowane lokaci in ya tashi zai iya halaka al'umma da dukiyoyi da gidaje da kowane mataki za a bi domin magance irin wannan matsala ga dai Alhaji Aliya da Mugado yaya za a magance wannan matsala na fari faɗakarwa su ma'aikatan kullum ya zamanta ana fatakar da su kullum akan ma'amala da wannan sinadarin na biyu bin dokokin hatsari da tsaro na gidan na uku aji matakin kariya ma'ana na fari kamar shi na'urar da ke sunsunan shi sinadarin gas din ma'ana a turanci leak detector na biyu bukutan kasa akan aji wurin saboda incidences haka nan sai sinadarin kashe wuta ma'ana fire extinguisher kenan kuma da sauransu. Baban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya. A kai da baban gida Jibrin Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro barkanku da warhaka. barkanku da sake kasancewa da ni Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk wani lamarin da ya shafi yanar gizo. To a cikin makon da ya gabata mun mayar da hankali ne kan yadda amfani da intanet ke shafar walwalar matasa a gida da kuma wasu batutuwa masu alaƙa da hakan. To har wa yau muna kan wannan maudu'i. A yau za mu kawo muku ci gabar hirar da abokiyar aiki na Halima Abdulrauf ta yi da wani matashi wanda ya kware kan harkokin da suka shafi kafafen sadarwa. Wato Malam Aliyu Aminu. Da da hirar tasa ta kasance. ka gamsu da maganar da marigayi albert einstein ya faɗa ya ce akwai lokacin da za a zo fasa'o'in zamani za su fi mutane wayo a tabbas sosai gashi nan duk muna gani yanzu kaɗan kaɗan harkar technology ɗin gaba ɗaya yana mamayar kowane bangare na rayuwar za ka zo ka ga abu za ka gani a waya sai shiga mutum yana ta mamaki kamar wani abu ya yana ta da ka duba ba abin da na zo na sa a kan ka duba ya buga lissafin nan ba haka fa daidai fa ka ai mara mun shiga wannan zamanin sai dai kuma kawai dai mutum ne kai karan kanka zaka zo shi sa neman ilimin dai ba za ka daina shi bane zaka ci gaba da yi saboda kai ma dai ka dan samu ka yi competing because abin da abin tsoro yanzu zaki zo ki tafi wurin aiki ma zaki zo ki ga na'urorin ma da ake amfani da sai ki ga ba a ma bukatan shi dan adam ma ya zo ya yi saboda akwai na'urori sanan kala kala da su za su yi aikin aikin da da zaka nemi mutane goma za su yi amma sai ki ga na'ura guda ɗaya kwamfuta ɗaya ko wani technology guda ɗaya da aka yi shi zai zo ya yi wannan aiki to mun fara to wannan maganar da Albert sa ne gaskiya ne mun fara shiga wannan zamanin gashi nan muna gani kullum muna gani yanzu har motoci ma za ki iya shiga mota da intanet da kuma. to bincike sun yi nuni da cewa yin amfani da intanet a yayin gudanar da aikin gida na jawo matsaloli da dama ko ka taba fuskantar matsala a yayin amfani da intanet a gida. sosai sosai su matsaloli za su ana taimaka magana baka ji ba wata yi ko wani wani abu ne muhimmi ana buƙatar hankalinka akan abin amma sai shiga saboda intanet kana kan intanet zo a taimaka magana ba ba sai zo ya sa wani abu a cikin ran mutum sai ya ɗauka ko kuma kana yi mishi ne kana sane ko wulakanci kake masa ko na har ya zo ya affecting din yanayin relationship sai kaga kun zo kuna cece ku ce akan abin da bai kai ya kawo ba to ko wannan cece ku da kuke da fata lokacin da kuke a wannan lokacin a kin matsala ne duk dan saboda me saboda kawai hankalin kana kan internet ba ka iya hakuri ba ka tsaya kai mu'amala yanayin mu'amalar ka da mutane ya canza so dama su tari ni kaina duk da ni ma na san ina yi ba mafi yawanci idan na je wuri aka zauna sai ke ga an zo an taru da an saba a yi hira saboda shi dan dan adam ai sai da wannan socialization din sai da wannan mu'amalar haka shi Allah ya riga ya tsara mishi but unfortunately yanzu mun kai zamanin da gaba ɗaya harkar yanar gizon nan ya ɗauke mana hankali abokanan mu sai ki zo ki ga mutum zaka je ki ga yana zaune a gida saboda kana zaune a gida ne kana zaune a cikin daki ka ɗauki waya ka zaka iya hira da mutane ɗari in kana so a zahirance idan kika zo ki tashi sai ki zo ki ga duk da ina da abokanai akan harkar yanar gizon nan ba amma idan aka zo da gaske da gaske ba zan iya kirga yawan abokanan da saboda ba ni da su ma yanayin sanayyar daban ne because shi wannan in tana din nan kana gani kamar duk mutanen nan duk abokanai ne duk mutanen nan duk na san su amma duk ba haka bane kuma matsala sosai sosai wanda idan muka tsaya za mu shi za mu magana wannan matsalar gaske za mu dauki lokaci sosai na'am to a takaice dai menene ka akan yin taka tsantsan game da amfani da internet a gida to ni kawai dai abin da zan ce idan yana da kyau ko da internet din yana nan ana amfani da shi yana da amfani yana da nashi advantages da amma ya kamata a ce misali idan ni magidanci ne ka zo kana da internet a gida za ka sa lokacin lokacin da za a yi amfani da shi kada ka bari kamar ba in kana da yara akwai lokacin da ya kamata a ce idan ka shigo gida ka san wannan lokaci ne na kai da iyalinka na kai da matarka ko da ke da mijinki ku zauna ku yi hira ku fahimci juna a bada labari mai faru yau me kika yi yau a'a yaya kaza ya faru me za a yi gobe to yana da kyau a gida a ce akwai tsari akwai lokacin da za a yi amfani da intanet da in ba ya kama dole ba za a yi amfani da shi amma kuma akwai lokacin da <clears throat> gaba ɗaya ba za a yi wannan mu'amala ba ba za a ɗauka shi ne za a ajiye shi gefe sannan sai mu zauna sai mu gira yadda ya kamata to ina gani ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a dinga ɗauka kenan. to madalla mana aminu mun gode da zuwa wannan daure don yin tattauna akan wannan maudu'i da muka ɗauka a yau. To a gaida malam Aliyu Aminu da wannan bayani. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Godiya ta musamman ga abokiyar aiki na Halima Abdurrauf wacce ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce take Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. Maina mai shanu. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice. babban sufetan janar ɗin 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya soke runduna ta musamman da ke yaƙi da masu fashi da makami ta sas wannan mataki na zuwa ne bayan jerin zanga-zangan da wasu manyan biranen najeriya suka fuskanta inda ake zargin rundunar ta sas da cin zarafin mutane a wasu lokuta ma har da kisa zargin da rundunar ke musantawa spetan na 'yan sandan ya bayyana daukan wannan mataki ne a wasu sanarwa da aka raba wa manema labarai a abuja a yau lahadi ake bikin tunawa da ranar 'ya mace a duniya wacce ta zo a shekarar da duniya ke fuskantar annoba da kuma da tattalin arziki waɗanda suka ƙara jefa 'ya'ya mata cikin halin kakanikayi majalisar ɗinkin duniya wacce ta ware wannan rana domin a rika tunawa da kiyaye haƙoƙin mata ta ce annobar coronavirus ta ƙara ta'azzara irin wahalhalun da yara mata ke fuskanta a fannonin ilimi a wurin wuri cin zarafi da kuma takaitaccen damar da ya mace ke da ita wajen adama da ita a fannin tattalin arziki wasu bayanai da majalisar ɗinkin duniya ta wallafa a shafinta na yanar gizo sun nuna cewa nan da baɗi mata da 'yan mata miliyan 435 za su rika rayuwa a kan dala 1.90 yayin da wasu miliyan 47 za su tsunduma cikin kangin talauci sanadiyar annobar covid-19 cibiyar johns hopkins da ke bibiyar al'amuran cutar ta coronavirus ta ce adadin masu ɗauke da cutar ya haura miliyan 37.2 a duk faɗin duniya yayin da sama da mutum miliyan sun mutu. amurka wacce ke da sama da mutum miliyan bakwai da dugo bakwai ta kasance kasar da tafi kowace yawan masu cutar sai dai kwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar india ta ɗara amurka a yawan masu cutar ta covid-19 yayin da ta ba da rahoton cewa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya kai miliyan bakwai a yau lahadi ma'aikatar lafiya a indiya a ranar lahadi ta ce an samu ƙarin mutum 74,383 da suka kamu da cutar yau masu sauraro a nan za mu da sa'ara sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku alheri. Huta lafiya ma assalamu.